This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 20 da 26 da da kuma mita 61. Yanzu haka ko kuma duk lokacin da ake so ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kan voahausa.com ko sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet ko kuma iPad. A jamhuriyar Nijar ana iya kama wannan tasha kai tsaye ta gidajen rediyo amfani FM da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM. Assalamu alaikum masu saurare tare da fatar kuna lafiya Jummai Ali. Tare da Halima Jumrau. Muke farin cikin gabatar da wannan shirin. Jamhuriyar Nijar ta cika shekaru 54 da zama jamhuriya muna da rahoto. Ana ci gaba da yin ta'aziyar marigayi gwamnan jihar Kaduna Patrick Ibrahim ya kowa shi ma muna da rahoto kuma can an jima muna son jin ko waɗanne matakai kuke ganin ya kamata a ɗauka domin a hana afkuwar haɗuran jiragen sama a Najeriya. Lambobin da za a kira an jima kowa su ne biyu sifiri biyu shidda ɗaya tara sifiri biyar hudu takwas ko kuma biyu sifiri biyu shidda ɗaya tara sifiri biyar biyar ɗaya. Akwai kuma labarin wasanni a takaici. To amma za mu fara ne da labaran duniya. Tare da sallama a gare ku da watan kowane lahiya ga labaran duniyar. Ma'aikatar harakokin wajen kasar Koriya ta kudu ta ce an sace wasu ma'aikatan kasar su hudu tare da wani abokin aikinsu ɗan Najeriya a wurin da suke aikin gini a jihar Bayelsa. A cikin bayanin da ya manema labarai a yau talata, kakakin ma'aikatar harakokin wajen ta kasar Koriya ta kudu Cho Tae-yang ya ce babu tabbas game da dalilin sace mutanen. ya ce har yanzu waɗanda suka sace su ba su tuntuɓe su ba ya ce saboda haka ba su san su na sace ma'aikatan nasu ba kakakin ma'aikatar harkokin wajen ya ce akwai mutum na shida da aka sace amma shi an sake shi najeriya tana cikin ƙasashen duniya mahiya ƙaurin suna saboda satar mutane yawancin wato yawanci ma'aikatan ƙasashen wajen da ke kudancin ƙasar ake sacewa saboda kamfanonin da suke ma aiki kan biya maƙudan kuɗaɗen honsa domin su tabbatar da cewa an saki ma'aikatansu. jami'ai sun ce wasu 'yan gabashin afirka ta kudu su afirka su goma sha takwas bakin haure sun mutu cikin tekun somaliya kuma wasu masu yawa ruwa ya cinye 'yan sandan yankin puntland na somaliya sun shaida wa muryar amurka cewa wani jirgin ruwa ne ya kife a gaba tekun garin bosaso da jijjifin talafan nan yana dauke da bakin haure 60 akalla. likitocin portland sun ce an tsamo gawawaki goma sha takwas kuma sauran bakin hauren kusan arba'in da takwas ana tsammanin ruwa ya cinye su yan sanda sun ce wasu biyar dukansu maza sun yi iyo sun fitar da kansu a gabar teku wani shaidan gani da ido ya shaida wa muryar amurka cewa bakin hauren da ke cikin jirgin ruwa sun kusa kaiwa kilomita sun kusa kaiwa jama'a gafarce mu mataimakiyar ministan lafiyar yankin portland sanab ugas yasin ta ce yawancin fasinjojin jirgin ruwa 'yan yankin oromon kasar ethiopia ne labaran duniya ake saurare daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc likitoci sun ce suna ci gaba da rike nelson mandela a asibiti a lokacin da yake murmurewa daga aikin tiyatar cire mishi curin wato curin tsakuwar matsar mama da kuma jinyar ciwon huhun da ake mishi fadar shugaban kasar afirka ta kudu ta gabatar da sanarwa a yau talata cewa likitoci sun gamsu da yadda mr mandela dan shekara 94 ke daɗa samun lahiya sanarwar ta ce babu wata matsala amma likitoci ba sa so su sallame shi ya koma gida sai sun ƙara tabbatar da cewa ya samu lahiya da waɗannan labaru suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an ba da labarin cewa shugaban ƙasar iraq jalal talabani yana cikin tsananin rashin lafiya bayan an kwantar da shi asibiti a sanadiyar tsayawar bugun zuciya. ofishin mr talabani ya gabatar da sana'ar cewa da yammacin jiya litinin aka kai shi wani asibiti a birnin bagadaza kuma shugaban kasar ɗan shekaru 79 na cikin matukar kulawar likitoci bayan an yi mishi jinyar toshewar jijiyoyin da ke kai jini sauran sassan jiki daga zuciya dama a 'yan shekarun da suka shige shugaban ya sha fama da matsalolin kiwon lafiya labaran duniya kenan kuka gama ji. Ƙasar Nijar ta cika shekaru 54 da zama jamhuriya ga Abdullahi Mamman Ahmadu nan da sauran bayani. 18 ga watan Disamban shekarun 1958, 18 ga watan Disamban shekarun 2012 shekaru 54 kenan da Nijar ta zama jamhuriya a hannun turawan mulkin Faransa. Zama jamhuriyar da ke wani matsayin matattakalar sassauci kan batun yanci da walwalar wannan ƙasa. Ko da yake shugabannin jamhuriya ta bakwai ba su shirya wani ƙasaitaccen biki ba domin karrama wannan rana kamar yadda aka sha gani a cikin wasu mulkin da suka shuɗe. Shugaban ƙasa Isufu Muhammadu ya ƙaddamar da wata sabuwar hanya ɗazu da safe wacce ta haɗanya mai zuwa garin na Maro. Kana tun da sanyin safiya ya karrama wasu biyar daga cikin sunayen 'yan majalisun dokokin farko da aka zaɓa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyu daban-daban, wanne aka fara tafiyar demokaradiyya da su. Tafiyar demokaradiyyar Nijar ɗin da tarihi ya nuna cewar tajima tana yawan shiga a cikin sarƙaƙiya irin ta siyasa. Alhaji Sanusi Tambari Jaku ɗan siyasa ne kuma mashawarci ne a fadar shugaban ƙasa. September 52 sai referendum ya tashi na da bayan rikici-rikici na Algeria. dagwalar ki kai ku tsaya ni ba ruwa da wannan rikici to ga constitution ku mutanen ƙasa faransa ku ɗauki ga constitution don mu sake tsari ku ko waɗanga tsohin mm. koloni ga constitution ku zaɓe ta duk ƙasar da bata zaɓe ta ba ta hita da goyon faransa tana samun independence nan niger yar da ta ce ita tana zaben constitution mm. sai wanga muhimman socialist africain na jibo bukari da george conda sai ya tsage sai jibo bukari ya ce an shi ba ya constitution nawa za shi ɗauka shi george kwanda shi na nan to da saraki da 'yan sarki da kwadawa waɗanda a cikin wannan farti na jibo bakari da duk waɗanda a kusa ga nasabu cikin depute 41 31 sun ka hita da bayan jibo bakari sun ka bi kansu sun ka zaɓi wi da gwal nan ne alliance sukin ta barke da aliyar sukin ta barke to kaga kenan horar da baka ita ce nake cin duk an yi su horar da baka an yi horar da ba ra'ayin su ɗaya ba to kurba da tana wacewa A al'ada a jajibirin 18 ga watan Disamba shugaban ƙasa yakan gabatar da jawabi a 'yan ƙasa ta hanyar kafafen yada labarun mallakar gwamnati. Jawabin Muhammadu Isufu na jiya ya ƙara nuna damar da yake da ita ta yi wa 'yan adawa ta yin shiga gwamnati domin dama da su. Ko da yake lokaci bai bana bitar irin tsarin sa da ake kira Renaissance to amma kuma a cikin watanni ashirin shugaban ya ce an samu ci gaba ta fannoni da dama. Shekaru hamsin da hudu kenan da samun wannan dama ta zama jamhuriya to amma sai dai da yawa na ganin ganin akwai sauran rina a ba musamman ma idan aka yi la'akari da yawan juye-juyen mulkin da wannan ƙasa take huskanta da kuma fama da talauci da fatara da sauran al'ummar ƙasar suke da ita. Abdullahi Mamman Ahmadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. ana ci gaba da yin ta'aziyar mutuwar gwamnan kaduna patrick yakowa kamar yadda mustapha nasiru batsari ya aiko da rahoto Gwamnonin Arewacin Najeriya su goma sha tara sun miƙa saƙon ta'aziyya game da mutuwar gwamnan jihar Kaduna Patrick Ibrahim Yakowa da kuma tsohon mai baiwa shugaba Jonathan shawara akan sha'anin tsaro General Andrew Azazi. Shugaban ƙungiyar gwamnonin gwamna Babangida Aliyu na jihar Niger ya ce mutuwar gwamna Patrick Yakowa ba ƙaramin rashi ba ne ga ƙasa musamman ma idan aka yi la'akari da yadda ya yi namijin ƙoƙari na haɗa kan al'ummar jihar Kaduna kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Kaduna state because of his ability to bring the two major religions in Kaduna. Ya ce kowa ya san irin abin da Yakubu ya yi na samar da zaman lafiya a jihar Kaduna babu shakka muna bakin cikin rabuwa da shi. Tsohon shugaban Kasa General Abdulsalam Abubakar ya ba da shawara ne ga masu harkar jiragen sama. In dai lokacin mutum ya yi babu makawa amma duk da haka ya kamata masu operating jiragen sama su tabbata sun yi abubuwan da ya kamata na gyare-gyare da checks da ake yi na jiragen sama ah, kasan kuma kowane injin yana neman gyara ya kamata mu tabbata kafin ba ma jirgi ba moto babur da menene da yau injin da ke aiki ya kamata mu tabbata a kowane lokaci an gyaggyara su. Dangane shugaban kafa kwamiti ka gamsu da kwamiti na binciko wannan hadari. Ya sa kwamiti Allah ya sa su yi aiki su gano abubuwa kuma su ba da shawarar abinda da za a yi kuma ina fata in sun ba da shawarwarin za a yi yi aiki da Da yake magana dangane da marigayi tsohon gwamnan jihar Kaduna Patrick Ibrahim Yakowa, General Abdulsalam Abubakar sai ya ce. Na san Yakowa shekara talatin da suka wuce. Muna aiki da shi lokacin yana director a ministry of defense ni kuma lokacin yana chief of defense staff har allah ya sa na zama head of state ya zama minista na a ƙarshe ya zama farm famsec da muka gama aiki kuma kullum muna tare da shi har allah ya zo ya bashi gwamnan kaduna ya kowa mutum ne kowa ya san shi ma'aikaci ne mutumin allah ne ba bambancin eh, addini ko kabilanci. A halin da ake ciki dai ana ci gaba da zaman makoki a jihar ta Kaduna yayin da a ɗaya gefen masu neman kujerar mukamin mataimakin gwamnan jihar ke ta safa da marwa a wajen masu ruwa da tsaki dangane da lamarin. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya. Mun gode Mustapha. To kafin mu buɗe layukan wayan tarho domin kuma ku bayyana irin matakan da kuke ganin ya kamata a ɗauka domin kaucewa hatsarurrukan jiragen sama ga wannan waka. Wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita. kullum nafsin za'in katil mauti ayar ƙur'ani ce. duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na ɗi mauce rigar nan dai mutuwa da zai yi wuda na tube ta tube ta wani kan lamarin mutuwa na tausan kaina ba zan manta badan mutuwa ta yi mun yankan ƙauna ta ɗau Usman baba mahaifina ban manta ban manta Usman baba da ya haife ni bara ku ji halinsa salihin mutum ne mai haƙuri lamari na sabawasa wanda shi ko da ma hira da mu ‘ya'yansa ke yinta da mu yake yinta amma malam mutuwa da ta tashi yankan ƙauna yankan ƙauna amma mutuwa malam da ta tashi yankan ƙauna wata shida kan mutuwar baba in gaya maku dangina sai ya zamto yau da lafiya kuma gobe sai cuta gobe sai cuta to tun daga wannan lokaci baba in ya tara mu sai mun ga yana kuka to baba in ya ga mun damu sai ce mana ba komai kuka na yi na tuna babata na tuna ta da akwai wata rana babata ta taba tambayar baba yawan kukan nan da kake alhaji ban ga dalili ba sai ya ce mata ba komai ba shakka a za ki ga amsa ta za ki ga amsa yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To ra'ayinmu ta farko a yau ta fito ne daga jihar Plateau. Salamu alaikum. To da alama mun samu matsalar network ga waɗanda yanzu aka lalubo wannan tasha muna son jin shawarar ku ne akan irin matakan da kuke ganin za a iya ɗauka domin kaucewa hatsarurrukan jiragen sama. To makarfi salamu alaikum. Wa alaikum salam. To muna jin ka. Eh muna jin ka. To yau dai da alama za mu yi fama da matsalar a network. Ma sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Muna so ne mu ji shawarar ku akan irin matakan da kuka ganin ya kamata a ɗauka domin kaucewa harkarrakan jiragen sama. Domin samu kira daga Taraba. Salamu alaikum. Daga Aliko Ukari Taraba Shekaru Tuwa Kalta To ka kashe waya ka kashe rediyon ka ko ka nisance ta ka kashe rediyon ka. Yawa kashe rediyon ka muna jin ka kashe rediyon ka amma yawa to bismillah. Ya kuke ya aiki. Alhamdulillah. To muna jin ka. to yau dai da alama duka layukan wayan duk ko ina ana fama da matsalar wato network to ana tare ne dai da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to mun sami kira daga kaduna salamu alaikum wa alaikum salamu wa rahmatullah to muna jan ka ina miki barka da dare barka ka dai To alhamdulillah kina tare da mataimakin shugaban kungiyar majalisar nasiya ta jihar Kaduna. Alhaji Musan Garo ne rodo da rikoda a kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To malam muna jin ka. Babu shakka abubuwan da muke duba dangane da irin eh, wannan matsaloli da ake samu kan jirgin sama a Najeriya. Abubuwa ne wanda yake haka kamata a ce ita Najeriya shugabanni su tsoron Allah. Na farko kenan. Na biyun su sufurin mu gaba ɗaya ɓangaren jiragen mu duk sun tsufa idan muka ruba mu ga irin abubuwan da suke maimakon a ce a ɗebe kuɗin a je a ɗebe a ɓoye sa kasar waje a fito a gyara wa'annan jiragen sama a gyara mana ainihin duk abubuwan in ma da yiwu a sauran sababbi wanda ke sufurin namu ya kasance ya zama daidai wa daidai to shi ne amma a ce gaba ya yi shekara sama da goma shekara ashirin ana tare da shi shekara talatin ba a canza shi ba ai ya kamata a ce duk kokarin da za a yi gwamnatin a ce tana lura da wannan. To ala sa su hukumomin sun ji wannan shawara ta kato daga Kaduna bari mu yi gashuwa. Salamu alaikum. Malam na gasho kana jin mu? Salamu alaikum gashuwa. To. ina ganin da alama hanyar ta, ta katse to masu sauraro muna son jin ra'ayi ko kuma shawarar ku akan matakan da kuke ganin ya kamata a ɗauka domin magance ko kuma kaucewa hatsarurrukan jiragen sama nan gaba a najeriya to salamu alaikum adamawa wa alaikum salam wa rahmatullah barkan ku da yini barka ka dai suna magana da talatu ganye daga jihar adamawa to muna jin ka ra'ayina shi ne shugabanni ba su damu da mu ba sai dai layukan su suke ta gerawa mu ko sun gera ko ba su gera ba wannan kan ruwanki mu kawai a gera mana layin mota a kasa ko ta jirgin kasa wannan ya rage ga su shugaban kasa sauran shugabannin don ba talakawa ne suke fadawa daga sama ba su manyan manyan ne suke fadowa Allah ba da iko taimakawa. To amma ka san wani lokaci su ma talakawan suna shiga jiragen saman ko? talaka zai kama da kudin abinci ne ko zai kama da kudin hayan jirgi to mai da karfin da zai shiga jirgi shi talaka to mun gode da wannan ra'ayi naka masu sauraro ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu nan da misalin karfe karfe hudu saura minti goma abuja salamu alaikum salamu alaikum kuna magana da salama mai daga yanya abuja To Malam Salman me ra'ayi ko shawararka? To a game da hadarin jiragen sama da ake samu ya kamata a ce injiniyoyi su kulawa da ingancin jiragen. Domin ko da an kawo sababbin jirage idan har ba a kula da maintenance nasu wayan abubuwa ba za su fasa faruwa ba. Ya kamata a zura ido a tabbatar da cewa eh duk wani duk ka'idan kula da shi a rinka tabbatarwa kafin ya tashi a tabbatar da cewa an yi sakin din shi in an samu haka insha Allah za a samu haka ba rinka faruwa ba da fatan Allah ya kare to Allah ya dada karewa to salamu alaikum Kano To muna jan ka. gaskiya su cikin ne abin da shi ne kusan wato abin da yasa ake samun wannan matsalolin a najeriya musamman a ɗan jiragen sama wato gaskiya cewa-cewa ce da kuma handuma da da suka yi yawa domin kusan duk abin da za a yi wanda ya kamata a yi na bangaren abin da ya kamata a gyara ko kuma a samu jirage ingantattu ba za a yi sai dai a dinga ɗaure kuɗin ana fiya wasu yara to gaskiya lamari abu ne kamata dan Allah su duk da abubuwan kansu yake su yake samu to amma da gaskiya ne kamata a dinga samun irin wannan a ce mu a Najeriya a da duniya mu ne kaɗai ake samu a yawan haɗin jiragen sama wannan To mun gode a to daga Kano bari mai nasarawa salamu alaikum. Wa alaikum salam. To muna jan Muna tare da ɗan Juma ne bakanikin jefa nasarawar state. To malam ɗan Juma muna jan ka. yawa Allah dama matsalan da ake samu akan maganan abun na samun matsala kan jirage gaskiya abubuwa ne da ya suka dade kuma ya kamata a an ɗan mataki masu muhimmanci a kai ko da ke tana da kokarin da dai tana yi amma ya kamata su ƙara kokari akan irin wayannan abubuwan da a ce yau an samu hatsari a can ba an samu a can shugabanni suna ta tafiya ba kai ba gini to amma shi dai shugaban kasa ya ce ya haɗa kwamiti inda za su bincika ba mamaki Allah ya sa dai su bincika kuma su ba shawarwari yadda ya kamata a bi. To, Allah sa mu ma muna fatan haka. Salamu alaikum Kano. Wa alaiki salam barka da dare. Barka ka dai. wa suna na da masu Ali Rijiyar Lemu daga kungiyar muryar talaka daga nan jihar Kano. To Malam da masu muna jin ka. To ni ina ganin kamata ya hukumomi su mai da hankalinsu akan jiragen nan na da muke fama da su tsofaffi a nan Najeriya. kuma ita hukumar ma kula da jiragen sama ta najeriya sai in ga kamar ba ta yin aikin ta yadda ya dace domin bai kamata ba a ce ana barin jiragai tsofaffi haka wanda za su dinga tashi suna kashe mutane a ƙasar nan amma kuma hukumomi sun yi buris da al'amari duk da yake abin su ma yana shafar su to gaskiya ya kamata lalle ne a ɗauki matakin da ya dace domin jiragen da ake amfani da su a yanzu gaskiya mafi akasarin su ba su cikakkiyar lafiya To, sa a ji wannan shawarar a ɗauki matakan da suka kamata, waɗanda kuma aka samu dama aka kira mun gode muku, waɗanda ba ku samu dama ba gobe ma rana ce. Yanzu kuma sai a shirya saurari labarin wasanni a takaice. Wasanni a takaice. zakarun gasar kwallon kafa ta bundesliga a kasar jamus borussia dortmund sun yi kira ga magoya bayansu da su mayar da wukakensu su kube a kokarin da suke yi na nuna bacin rai da rashin amincewarsu akan sababbin ka'idodin da aka ginda yawa makallata kwallon kafa da magoya bayan kungiyoyi a kasar jamus abinda ke rage musu kwarin gwiwar halartar wasanni suna kuma nuna bacin ransu akan yin shiru na tsawon mintuna goma sha biyu da aka sharɗanta a farkon kowace wasa kakar wasannin da ta gabata dai ta haɗu da aikata laifuka da dama a filayen wasanni abin da kenan yasa aka fito da sababbin ka'idodi da kuma shirin fito da wani sabon salon binciken abubuwan da ke fashewa ko wasan wuta ko kuma hayaki da makamantansu da makallatan ke shiga da su a filayen wasa duk da yake kocin real madrid jose mourinho ya saki kari ga lashe gasar la liga ta kasar spain ta bana biyo bayan kunnen doki da club din nasa ya yi da espanyol a karshen mako da kuma tazarar maki goma sha uku da ke tsakaninsa da barcelona da ke kan teburin gasar to amma fa ya gargaɗi 'yan wasansa da su yi bakin rai bakin fama Mourinho ya ce wajibi ne 'yan wasan nashi su kara kwazo da kuzari domin koshi yana ganin yanzu lokaci ne na in ba kai ba ni wuri. To amma a daidai wannan lokaci kuma abokiyar adawar Real Madrid din wato Barcelona ta kara tsawaita ragin wasu 'yan wasanta kamar kaftin ɗinta Puyol da shabi da kuma Lionel Messi. Barcelona dai ta kara rike Messi ne ta hanyar kara tsawaita raginsa har zuwa shekara ta 2018 shi kuwa kaftin Puyol ya rattaba hannun ragi zuwa shekara ta 2016 yayin da Zabi ya amince da karin shekaru biyu a raginsa. masu lura da lamuran wasanni suna ganin cewa gaggan 'yan wasan uku suna da kudurin karashe rayuwar kwallon kafar su a kulob din nasu na barcelona to sai dai a nata bangare barcelona cewa ta yi ta yi hakan ne domin wanzar da karfin kulob din kuma tana ganin cewa tana da tabbacin tsawon rai ga kulob din tare da waɗannan 'yan wasan yanzu kuma lokaci da za ku saurari sharhin muryar amurka wanda zai bayyana maku ra'ayin gwamnatin amurka masu jefa kuri'a a kasar ghana sun ci gaba da al'adar demokradiyya da aka san su da shi wannan watan yayin da suka fito kwarsu da kwakwatansu domin su zaɓi shugaba john dramani mahama ya so macikakken wa'adin mulki bayan ya gaji tsohon shugaban kasar marigayi john atta mills matsalar da aka samu da na'urar zaɓe ta jawo cikas a wasu wurare abin da ya yi sanadiyarsa jami'an zaɓe su ƙara wa'adin zaɓen da kwana ɗaya amma masu sa ido daga kasashen waje sun ce zaben an yi shi cikin adalci da gaskiya. Shugaba Mahama ya samu kashi hamsin da a cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa. A zaben gaba ɗaya kusan kimanin kashi tamanin cikin ɗari na al'ummar da ƙasar miliyan goma sha da aka yi ma rajista suka kaɗa ƙuri'u ranakun Disamba bakwai da takwas Tun shekarar 1992 babu wata ƙasa a nairar yammacin Afirka da ta yi zaɓe na shugaban ƙasa da na 'yan majalisa cikin adalci da gaskiya har sau shida a jere. A wasu zaɓukan ma jam'iyya da ke hamayya ta da gwamnati ta kuma karɓi mulki ba tare da wani tashin tashina ba. Amurka ta aika ma shugaba Mahama da saƙon taya murna ta kuma yaba ma al'umma Ghana dangane da yadda suka rungumi demokradiyya da bin doka sau da kafa. Ƙirƙiro sabuwar shaida da za ta tabbatar da duk masu zaɓe domin an daƙile duk wata hanyar yin magudi misali ne hukumar zaɓe ta Ghana ta ba ƙasashe da ke makwabtaka da ita. Amurka da Ghana suna ci gaba da jin daɗin ƙawancensu na kud da kud bisa ga alkawarinsu na bin tafarkin demokradiyya da kiyaye doka. Ghana ta sake jaddada kanta a ƙasa da ta zama tushen zaman lafiya da zaman lumana a nahiyar Afirka. Muna fatan ƙarfafa dangantaka da al'ummar Ghana kuma mu yi aiki kafaɗa da kafaɗa da gwamnatin shugaba Muhammad. sharhi murya amurka kenan aka saurara wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka ga labaru a takaice kafin mai sallama ma'aikatar harakokin wajen kasar koriya ta kudu ta ce an sace wasu ma'aikatan kasar su hudu tare da wani abokin aikinsu ɗan najeriya a wurin da suke aikin gini a jihar bayelsa a cikin bayanin da ya ma manema labarai a yau talata kakakin ma'aikatar harakokin wajen ta kasar koriya ta kudu cho Tae-yang ya ce babu tabbas game da dalilin sace mutanen ya ce har yanzu waɗanda suka sace su ba su tuntuɓe su ba kuma ya ce saboda haka ba san dalilin su na sace ma'aikatan nasu ba Najeriya dai tana cikin kasashen duniya mahiya yin ƙaurin suna saboda satar mutane yawanci ma'aikatan kasashen wajen da ke kudancin ƙasar ake sacewa saboda kamfanonin da suke ma'aiki kan biya maƙudan kudaden hansa domin su tabbatar da cewa an saki maaikatan su. jami'ai sun ce wasu 'yan gabashin afirka goma sha takwas bakin haure sun mutu a cikin tekun somaliya kuma wasu masu ɗimbin yawa sun bi ruwa ba a gansu ba. 'yan sandan yankin puntland na somalia sun shaida ma murya amurka cewa wani jirgin ruwa ne ya kihe a gabar tekun garin bosaso da jijjihar talatan nan yana dauke da bakin haure 60 akalla likitoci sun ce suna ci gaba da rike nelson mandela a asibiti a lokacin da yake murmurewa daga aikin tiyatar cire mishi curin tsakuwar matsarmama da kuma jinyar ciwon huhun da ake mishi. fadar shugaban kasar afirka ta kudu ta ba da sanarwar cewa likitoci sun gamsu da yadda mr mandela dan shekara 94 yake daɗa samun lahiya to allah ya kara ba shi lafiya ma sauraro shirin shirinmu na wannan dare kenan sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu yanzu dai nan misalin karfe hudu ne na la'asar agogon washington dc kuma a madadin sauran abokan aiki ni jimmy ali nake fatar mu kwana lafiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.